to muna yin ko ba ma ɗai wa muka roƙa ya ba mu iko to kar yi wasa da addu'a suraji ko suna da hanyoyi da yawa hattara ina ji ana wada ana watsawa da maganan eh wata arniya ta zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sakwato, an kashe ta popo, popo, an kashe ta to duk wanda ya zagi manzo Allah ko a zuci Allah tsine ma Allah Allah ya halakar da shi Allah ya walakantar da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci albayyanatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara da an zo an ce maka wane ya yi kaza sai ta babab a kashe shi tsarin islam kenan akwai shari'a musulunci ko babu to idan dai wato inda duk abin da mutum ya ce an mun kaza za ta eh an maka to ladda'a menene amwali kaumin eh, ko da ladda an nasu wallahi da mutane sun ce za su za su gurin alkali kara a ce menene yace motar wani tasa ce gidan wani ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a wallahi da mutane sai sun ga gidan wani nasa ne motar wani ta sace, matar wasa ma sace, ko ba za su alal muddai sai dai idan mutum ya ce gidan can nasa ne to a musulunci sai ce yawwa naka ne to alkali ba zai ce kai ƙarya ba sai ce to kawo shi shaida za su ce kai fita daga gida ya ce naka ne yace a ƙarya yake gidana ne to wal yaminu alaman ankara wanda ya musa kuma shi zai rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshi tsarin islam kenan da an ce wata ta zagi maza a ce a karta to ina za a gane bakin zara? wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya ziga ai haka don a rikita kasar ko ba za su iya ba ba su mana ta yi ba da suke kashe musulmi a Legas. suka rika ce za ka turo wata mara kunya amma dai ba tsamman kaguwa ba ce amma ta yi kama sai suna cewa yanzu yan arewa ba kuna gani ana kashe yan uwan ku a lagos ba za ku kashe yarabawa ba ba za ku kashe yamurai ba na zo na yi wazi na ce kan ku kuskura zaman lafiyar namu suke gudu da ba a yi ba ƙarshe ba kama masu mugun abin ba da an tashi a ce to duk inda ka ga bayan rabe kashe shi inda ka ga nyamar kashe shi inda ka ga bahaushe kashe shi da da turawa an biya musu to Allah ka mana gata kun ga cewa wanda ya zagi manzon Allah wanda ta zagi manzon Allah mu rika kaiwa kotu in ba haka ba za su tayar da fada ba hujja yawa ni abin da na gaya muku hadisi ne da lauyu nas bi da'awahum inda kowa ya dawa ce kaza ne a bashi la a rijalun mawala ƙaumin wallahi da wayansu mutanen sun ce sun samu sana'a sai ya ganka da kayan ka ce nawa ne wannan lakin na bayyana alal muddai wata ya ce kaya ga nawa ne to sai ce kawo shaida wal yaminu alaman ankara islam hargitsi ne ko shari'a to ka ku rinka kama mutane kuna kisa ba bincike kuma suna da sa'o'i أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم wala haula wala quwwata illa billahi al azim wa bat barkamu da daidai wannan lokaci yau rana mai albarka ga watan may 2022 kamar yadda 'yan uwa suka sani kullum a wannan wata ko wannan shekara har zuwa ƙarshen rayuwarmu za mu yi ta ci gaba da nadamar kalaman da muka ji marar daɗi na ɓatanci da aka yi wa shugaban halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi sallama dalili kuwa shine <clears throat> mummunan alkaba'i da muka ji daga wata matsiyaciyar mata wacce la'ananniya 'yar ta'adda tsinanniya wanda allah ya kwashe mata albarka ta yi tsoma bakinta ta kama sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ƙunduma masa ashar abinda kullum muke kara maimaitawa al'ummar musulmi ba tare da zaluntar wasu daga cikin jama'a ba shine mun jima ba mu samu haɗin kai na al'ummar musulmi baki ɗaya ba akan kalma ɗaya sai akan wannan matsalar ta yadda ya zamto dukkanin malamai kusan sun yi ijma'i sun tabbatar abin da Allah ya tabbatar da shi na musulunci amma ɗaya bayan ɗaya ana samun wasu wayanda suke zazzarewa kamar yadda jiya muka zo da bidiyon ɗaya daga cikin manyan malamai wato wanda yake da'awar cewa shi malami ne wanda ake ce masa ahmad gumi ya yi maganganu na ɓatanci wanda maganganunsa ba su gaza maganganun diboran ba sai dai bambancin lafuza kawai wanda ya nuna cewa zagin annabi muhammadu sallama ɗan ƙanƙanin al'amari ne musulmi suke fakewa da wannan suke ɗaukan mataki suke yin hukunci amma a ko da yaushe muna kara jajanta ma 'yan uwa domin an jarabce mu da musiba wacce babu musiba kamar ta kamar yadda yau kalle mu akwai bidiyo wanda yake yawo na ɗaya daga cikin jagororin izala wanda ma zan iya ce shine shugaban izala reshen jos wanda ake ce mishi alhaji sani yahya jingir yadda yake ta tatsuniyoyi da maganganu wanda ba su da dalili ba su da mafita ba su da mahaskanta game da wannan kisa da aka yi koko game da wannan cin mutunci da aka yi wa manzan Allah dan mu kowa ya sani tafik ɗinmu ba fa muna magana ne akan an kashe wata mata ba a tafik ɗinmu kulle yomin yana duba cewa an yi batanci ne wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam musulmi sama da mutum miliyan guda sama da mutum biliyan guda a duniya ko ina ko waye ne a cikin musulmi sama da mutum miliyan guda akalla ko ince biliyan guda an kai mutum kusan miliyan uku da fin haka wanda kowa dai iya ba da ransa domin kare martaban annabi muhammadu kamar yadda je na faɗa ina nanatawa ba maganar ɗan shi'a ba maganar ɗan izala ba maganar ɗan ɗariƙa ba maganar ɗan gargajiya kowa ko da da ƙarya ne dai ya amsa cewa shi annabi yake so ya amsa cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zai bi ya amsa cewa zai kare martaban annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama amma abin mamaki wannan bayani na wannan wato tsoho ya yi maganganu wanda maganganu ne wanda wato babu daɗin ji domin har ya gama bayaninsa ya yi ƙoƙari ta wajen da yake tsine ma wanda ya zagi manzan Allah amma ya sani cewa in ka zagi annabi ba a maganan wai tsinewa wannan tsinewa dama an riga an gama shi mal'uni na aina masu kifu ana maganan ko abin da ya rage muku shine ukhidhu wa qutilu taktila amma mal'uni na dama Allah ya riga ya tsine musu Allah fid dunya wal akhirati wa addalahum azaban muhina Allah ya tsine musu to dai tashi yin sakonsa shi ma ta hanyar hikima amma duk wanda ya bibiyi sakon kamar yadda yanzu mun saka za mu sake maimaita wasu daga cikin sakon sannan za mu bibiyi sakon mu bude abin da ke cikin sakon wanda za ku tabbatar da cewa wasu daga cikin musulmi sun gaza su yi wa annabi adalci sun gaza su yi wa musulunci adalci sun gaza su yi wa musulmi adalci hasali wasu daga cikin kirista sukan iya mana adalci amma wasu daga ciki malamai ne ma amma sun gaza su yi wa musulunci adalci wanda daga nan za mu ji irin bayanin da yake faɗi maganganu ne kamar ana yin nuni ne da kamar za a kawo gyara ko za a kawo fuskanta amma yana da kamar kawai ta'addanci ne tsagoro aka yi na ɗaukan mataki da aka yi game da wanda ta soki annabi sallallahu alaihi sallama hasali ma an yi abu ne wanda babu dalili babu ma yanda aka yi aka yi zagin annabi din yana kore kamar ba a ma yi zagin ba to amma kafin mu ce da mu yi hukunci mu muna son kowa mu sa shi da bakin ya faɗa kar ya zamto ni na zo na mai hukunci da bakinsa amma da Allah ɗan uwa za ku saurare shi ku ji abin da yake faɗi kai tsaye da kansa shi din nan Alhaji Sani ya jingir irin maganganun da yayi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kowa masu kare manzon Allah da yadda ya eh, nuna ma gaba ɗaya abin nan kawai waiwai ne da Allah ya uwa saurare mu an kashe ta to duk wanda ya zage manzon Allah ko a ci Allah tsine ma Allah Allah ya halakar da shi Allah ya walakantar da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci da ladda an nasu wallahi da mutane sun ce za su za su gurin alkali kara a ce menene yace motar wana tasa ce gidan wani ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a wallahi da mutane sun ga gidan wani nasa ne motar wana tasa ce matar wasa ma tasa ce ko ba za su yi ba lakin albayyinatu alal mudda'i sai dai idan mutum ce gidan can nasa ne to a musulunci sai ce yawwa naka ne to alkali ba zai ce yi karya ba sai ce to kawo shaidu ko a ba shi ba shaida za su ce kai fita daga gida ya ce naka ne ya ce a karya yake gida na ne to wal yaminu alaman ankara wanda ya musa kuma shi zai yi rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshe tsarin islam kenan da an ce wata ta zagi maza za a ce a karta to ina za a gane bakin zaren wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya ziga ai haka dan a rikita kasar. Na'am. babi ne yake yi kusan kamar yana so ya kira ga hankalin al'umma cewa wannan matan wannan yarinyan an kashe ta ne akan zalunci dalili shi shine ya ce ba a yi bincike ba kuma kawai labari ne 'yan gari suke ji da an ji cewa an cewa ne ya zagi annabi kawai sai a ce ku kashe ku kashe ku kashe wanda wannan al'amarin ba haka bane ba na saurari bayanin malam aminu ibrahim daurawa wanda ya yi magana kusan makamancin haka amma ya ba maganan mafita na farko cewa mu musulmi ba jahilai ba ne maganan da ya faɗa zan maimaita malam amin ibrahim daurawa mu musulmai ba jahilai bane. dukkanin abin da muke yi muna da hankali muna da ilimi muna da sani kuma matasanmu ba jahilai bane ne sun san menene zagi sun san menene yabo babu yanda za a yi haka kawai su kirkiri ƙarya su ce wane ya zagi annabi kuma a samu jama'a ga baki ɗaya kowa ma yana ce an zagi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama to anan abin da yake cimin rai ɗaya ne wanda yau na yi kwalla sosai na yi kukan gaske domin zato na magana irin wannan za ta tsaya iya a madugumi dama shi ana tuhumansa da suka ko ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi sallama na zata za ta tsaya iya kansa saboda a lokacin da ya wasu maganganu masu zafi munana akwai wasu wanda suka tashi su ma wahabiyawa ne ko in ce yan izala ne sun yi itirafi da cewa kalaman sannan kalamai ne na batanci ga annabi kalaman sannan ba su cancanta ba su dace da akalli manzan Allah a gaya masa ba amma ya gaya wa annabi Muhammadu wannan yasa lokacin da ya zo jiya yake bada kariya ma wacce ta yi batancin nan ya nuna damuwansa ya nuna bara a shiga aljanna ba dan an taba ta sai naga kawai ya ɗauki mahallinsa ne ya saka a wajen yake kara kansa da bakinsa to amma a matsayinka na dattijo a matsayinka na tsoho a matsayinka na malami jagora wanda kake wakiltan kungiya guda don da a ce wani mutumi ne kawai wannan maganar bai kai mu duba maganar ba amma maganar ka za ta yi tasiri cikin al'umma ku duba adadin jama'an nan a mahallin khutba a maimakon ka nuna zafin ka ko da ƙarya akai ya kamata ka fara haddadarwa ka fara tsawatarwa wa mutane akan yanda in an taba annabi kake jin zafi amma a na farko anan kawai nuni ake yi kamar mu musulmi 'yan tashin na ne hasali ma wannan abin zai ja crisis wanda duk damu zo mu saka shi to amma ba komai bane yake kawo irin wannan shine kamar yadda nake faɗi akan gaza yin adalci wa musulunci mu musulman kanmu wasu mu sukan gaza adalci wa musulunci sukan gaza adalci wa annabi sallallahu alaihi wasallam sukan gaza yin adalci ma 'yan uwansu musulmi dalili ko shine wannan magana da ka ɗauko kake cewa wai shin ma an ta zagi annabin kawai wata mata kawai a ce a kashe a kashe a kashe ma'ana anan tuhumar da yake yi iyakanta abu biyu zai ce idan yanzu muka zo muka ce to ai ga abin da ta ce wannan yarinya sai wannan ka zo ana cewa to ai ga abin da ta faɗa to waskiya zai yi tunda dattijo ne yana da shekaru na dabara na da shekaru na hikima kamanta ubangiji yana faɗin cewa wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula ubangiji ya ce kada ka bibi abin da baka da ilimi a kansa kada ka shiga cikin abin da baka sani ba domin da magananka da jinka da ganinka dukkanin su ran ma za a tambaye ka waye yake baka hukunci waye tabbatar maka da cewa maganan ta bata zagi annabi a kashe ta waye ya ce bata zagi annabi ba kashe ta ba wa'inda ma ridi ne abin nan da mu zo mu saka bidiyon ka lokacin da kake magana kan Abdul Jabbar Abdul Jabbar kana magana a kansa amma maganar da kake kawai kar a saurare shi hukuncin kisa ne hasali gwamnati ta nemi ka zo a zauna da kai a tantance shin maganan da yi zagin annabi ne kace ina ai fala taqudu ma'ahum inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi na jami'a kace wannan hujjan ka ne na kar ma a kula shi kai hukuncin kisa ne inda shari'ar musulunci amma anan kuma da ke wannan la'alla ka shiga wahami ka shiga dimuwa ko ko san zuciya ya ɗebe ka ko wani abu makamancin wannan sai kake ishara da kamar ma gaba ɗaya ma zagin ma bata yi ba to amma yan uwa nan ba ni ne zan yi probing ice ta yi zagi ba ni ba zan zo ce ga dalili ta yi zagi ba domin na farko ba na son na ji wannan zagin kuma wanda na fara ganin ya saka zagin ma da na ja Allah ya isa amma sai na yi tunani da ba mu samu maganan da ta yi na zagin ba kuma to shi kuma wanda suka yi abin nan za a ce kawai an yi ta'addanci ne amma zagi ta yi na kuduwa da uba na rashin mutunci na zalunci na ta'addanci ta suka wa annabi Muhammadu kuma babu wani mutumin da ya isa ya ce wannan abin ba zagi bane kuma ko a garin Jos wannan abin zagi ne ko a gidan giya abin da ta yi wa annabi zagi ne cin mutunci ne batanci ne raini ne raina fuskar musulmi ne tofa musu yawo amma yan Allah yan uwa shine za mu koma daga bakin kiristoti mu danna su za su bada amsa shin wannan yarinyar ta zagi ma'aiki ta yi barin baki akan Manzon Allah a bakin kiristoti da su tabbatar maka wanda a cikin wa'inda nake da su har da fastoti sun tabbatar da abin da ta yi rashin tarbiyya ne rashin da'a ne ba ta yi mutunci ba ba ta yi adalci ba wasu sun yi da hausa wasu sun yi da turanci masu adalci daga cikin kirista ya kamata a ce kana matsayin malami ka fifici kiristoti iya adalci amma dama Allah ya gaya mana a cikinsu ana iya samun adalai wanda za su yi hukunci wanda Allah ya gaya mana cewa suna da adalci wasu daga cikin kiristoci kamar yadda muwa ba ma musu kuɗin goro to amma abin mamaki ba mamaki dan a musulmi an samu wanda ya gaza zama adalci da zai yi mana a wannan hukuncin kamar kirista daga cikin kiristoci da Allah yan uwa barin fara saka mana ɗaya daga cikin kiristoci ya ba mu amsa da Hausa ɗaya kuma ta ba mu da turanci mu ji shin cewa wannan yarinyan ta yi zagi ko bata yi ba shin maganan malam da yake cewa haka kawai za a ji labari sai an je a ɗauki mataki akan wannan yarinyar wata mata ta yi kaza an ɗauki mataki idan kuma malam ya ce yana da hukunci na da hujja dalili shine shi bai san cewa ta yi zagin bane magana to me yasa malam yake hakura ya bi ayin qur'ani wala takfu ma laysa laka bihi ilmun fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun sannan kuma maganan nan da ake yi kai shugaba ne jagora ne na yan izala ba ka da hujjan da zaka ce baka san maganan nan ba yan izalan da suke sokoto kana da kungiya kana da na karkashin ka da ka kira su ka ji labari a wajen su ka tambaye su mun ji waiwai da gaske ne to anan da a tabbatar maka da gaskiya eh gaskiya ne a'a ƙarya ne to kana da hujja ka ce lallai na tuntuba an ce mini ƙarya ne domin ka yi kokari da cewa wanda suka gaya maka ka mai da su fasikai baka yadda da su ba dama Allah ya ga mana idza ja'akum fasiqun binaba'in in ja'akum afwan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin wa alamu anna fikum rasulullah wannan Allah ya ce mana in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu wani malamai suka ce fatathabbatu idan har kuka ji wani fasiki ya kawo muku labari ku nemi ingancin labarin to kai na farko anan baka nemi ingancin labarin ba na biyu baka yi haƙuri kai shiru tunda baka sani baka yi shiru amma sai ka yi hukunci ka nuna cewa mu musulmi wanda suka tsaya suka nuna jin zafin su ga abin da ka annabi kamata yayi kawai a tsaya galala a yi shiru a bar wannan al'amari a tsaya to ni abin da yake ban tsoro lokacin da wannan al'amari ya faru wai musulmi yana duba cewa mutum ɗaya mutum ɗaya wannan yarinyar mutum ɗaya wacce dama lalatacciya ce ita ta'adda ce ta iya mara kunya ce mara tarbiya mara da'a kamar yadda zamu ji daga bakin yan uwanta masu adalci ta iya batanci wa annabi amma wai ana damuwa da wannan mutum ɗayan an manta manzan Allah tsohon zamani shekara dubu da ɗari hudun nan gaba ɗaya mabiyansa ne an taɓa lokacin da duniya gaba ɗaya take ƙarƙashin daular sa da tada wa'in nan su ji wannan kalmar za su iya sara takobi su sa a yanka wuyar su in ba su nemi ranta ba don su su koma lahira. amma duk wa'annan an manta su mu da muke da rai wanda muke da saura na kishin ma'aiki wanda muke jin annabi a zuciyarmu mun fi mutum a iya Najeriya mun kai mutum miliyan ɗari da hamsin duk wa'annan ba a duba fushin mu ba ba a duba cin zarafin da aka yi mana ba sai na wata yarinya mara kunya ita ɗaya kuma a mimbarin da za a kira mutane wajen a nuna musu waye manzan Allah a nuna musu girman annabi a nan ne za a je ana kare ta wallahi malaman da kuke irin wannan abin kun ci amanar annabi kun ci amanar musulunci ba ma kira da ta'addanci kowa ya sani mu ne wanda hukuma da kanta take ce mana no trouble mu ne wa'inda hukuma suke ce mana mu ne wato shugabannin zaman lafiya mu ne wa'inda hukuma suka tabbatar da mu cewa ba ma da faɗa duk yanda aka yi rikici ba ka samun mai calbi domin mai calbi da calbinsa ake kashe shi ba da makami ba amma akan wannan abin kuka ga mun tsaya an ci zarafinmu an kashe yan uwanmu an wulakanta mu an kore mu da garuruwanmu duk wannan ba mu ce komai ba amma ku ga mun tsaya akan kare martaban annabi ya zamto kuma kowa yana iya yin magana daban-daban warin takalma daban-daban kuma daga cikin mu musulmi wallahi duk wanda ya magana in bai ga kimar annabi ba bai kiyaye mashair namu abinda mu za mu ji zafi ba to ko da maganan nan shagube ne sai mun fito mun warware maganganun sa wannan alkawarin da muka ɗauka kenan ba mu da abin da za mu iya yi sai dai mu faɗa wa mutane al'umma mu ware musu mu labule su ga mutum fili da fili tarwai da Allah 'yan uwa wannan maganan malam shine gaskiya na cewa wai kawai jita jita ne haka kawai ne aka ja ka ɗauki mataki ko ko maganan nan ya tabbata wannan matan ta yi da Allah gashi nan ɗaya daga cikin wato 'yan uwanta kirista masu adalci yana magana a yi da Allah mu saurare shi na'am ta tafka babban kuskure ba karamin kuskure ba suna na fita ni kristan amma an fi sani na da jima'aya maganan gaskiya abin da yare nan ta fita kyauta eh to na ji wayansu malamai suna wayansu maganganu maganan gaskiya a yanayin yanda aka kashe wayansu wanda da gaskiya ba a ɗauki mataki maganan gaskiya ba a ɗauki mataki ba kaga wannan yariyan nan kuskurin da ta yi ta san wa'annan mutane suna raskicin annabinsu ba na wasu me zai sa ka zo kana abin nan kuma dai wa'annan suna tura abubuwansu na addininsu a mazaminki ke kin sani me ruwanki ki diliti mana ki zauna kan ki shiru da bakinki ai in ka duba ko wayansu yan mata kawayenta da ta yi wancan magana duka su karan kansu masu san su rubuta wannan magana mm-hmm. to a cikin wannan abun da ta yi nan gaskiya ba ta kyauta ba kwata ni a gwajen ni ban ga wani cewa an kashe yaren nan a ce ana cewa za a je a kamu wa'yan nan mai ba idan abun da ya riga ya wuce yanzu ya riga kaga zai zama kamar darasi ne ga wanda zai iya zai ni kristo mutum akwai lokacin da muka shiga wani irin wani group na irin na na yare haka da aka shiga group group din na irin dai za a ba da shawarwari ne na irin hira haka ba irin na tura abubuwan banta ba za a gani wa'yansu suna tura wa'yansu iskanci bf meme amma duk da aka ni ban dauki shi akan cewa wai wani abu ne wanda ni in na gani kawai sai in delete na shi in na gani sai in delete na shi amma ba wai dai in dauka wai din amma na ji wayansu kuma za su zo a zagi a ah, uwarka ubanka wanda ya tura wayan abubuwa baka kyauta ba zaga ci meme duk gaba ni wannan abu nan kwata-kwata ni da shi in na gani cire wani ke delete na shi to har yaushe zan tashi kuma sai ce wa ina zagi gaskiya rai na abin da ta fita kyauta shine na da Allah ina ba mu shugaban Najeriya hakuri da Allah da wannan abun nan Allah da wannan abun nan a wayansu bangare kada wannan abu ya sake faru don gaskiya wannan abu ban ji daɗi shi dan Allah ya hakuri da wannan to jama'a da Allah dan Allah ku auna maganar Mr. Fita dan uwanmu Kirista mai son zaman lafiya mai adalci wanda daga ganin wannan kasancewa ya san kiman annabi isa alaihi salam domin wanda ya san kiman ubansa shi ya san kiman uban wani ku ji irin maganan da yake faɗi na adalci ku kwatanta da maganan babban malami limami wanda ya shiga wahami ya shiga ɗimuwa santsi ta ɗebe shi kawai ya nuna kawai a'a wallahi wannan abin an yi sa ne kawai babu dalili wannan yana ji da kansa ya ce 'yan ƙawayenta da suke wajen da suka ji irin udun ashar da ta yi wa mai kima irin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama sai da hankalinsu ya tashi ƙawayenta ko mutane ne suke ta surutu ba su san yadda abu ya faru ba labari ya zo mana cewa fa ba yau ta fara yi ba an kai ta ƙara an sake kai ta ƙara tana yi a status tana yi a group tana yi a cikin al'umma kuma a ranar ɗin ma an kai ta har maganin ofishi karshe ma mutane suka fahimci akwai rashin kunya akwai rainin hankali akwai rashin kunya akwai rainin hankali kuma abin da wannan ya faɗi Allah ya saka masa alkhairi wannan da ganinsa wannan fita din da ganinsa addininsa yana yi ne gaskiya ne ba yana yi ne kawai don hayaniya don muhole dan don mu yi ƙungiya don mu rashin mutunci don mu yi a'a wannan da ganin irin su ya kamata a neme su a basu za wa annabi su yi adalci wa miji ta ne kawai ana ce a kashe a kashe a kashe wallahi ba a kashe a kashe bane ba musulunci bayi umarni da a kashe a kashe amma haddin ma'aiki jallayi ne shi yasa karatunmu na farko mun faɗa annabi sallama jallayi ne duk wanda ya hauka wannan layin ya tashi aiki musulunci zai baka rayuwa zai baka abinci zai kare maka iyalanka zai kare maka dukiyanka zai kare maka komanka amma kar ka taba masa annabinsa annabi Muhammadu manzo Allah sallama ana iya taba Allah Allah ya yafe amma annabi sallama in an taba shi Allah bai yafiya wannan shine abin da muke kai to wannan kun ji daga bakin fita to kar ku ce shi ɗaya ne daga mabambantan gari mabambantan kabila ku koma akwai da sun yi ta rubutu fastoci ne sun zauna a sokoto sun san zaman lafiyan sokoto sokoto kiristano ne a sokoto gaba ɗaya. sokoto ita ce mahallin Eh, jihadi na shi Usman bin Fodiyo amma Kirista shaguna nawa ne aka ba Kirista gidaje nawa ne aka ba Kirista coci coci nawa ne aka ba Kirista hukuma ma'aikatan lafiya nawa Kirista suke ma'aikatan tsaro nawa Kirista suke waye taba su waye neme su da fitina babu saka kar ana canza magana maganan nan a yanda take za mu zo mu kawo maganan nan kuma insha Allah kowa zai fahimci yadda abin nan ta dosa da Allah mu je ga wata kiristan mu ji irin adalcin da ita ma take yi ga ta nan dan Allah mu ji adalci daga bakin yan uwan mu kirista wanda dama Allah ya ba mu labarin su a Qur'ani na'am This video you are watching now is video of the... Uh, She was walking along the street. Like what we are told, we are told that When the school authority noticed that she was not, uh, she was in trouble, they picked her up and put her inside uh, inside the uh, principal's office, and the people now went there, went through the window, went through the door, and, and pulled her out and uh, killed her. With this video you are watching now, that's not what happened. This video now is showing where she was walking along the street side. By the time they now lynched her, took her, and uh, you can see the first uh, stone, you know. You know why I'm saying this is, uh, mm-hmm. this video is for parents. Parents, please, mm -hmm. you have to teach your children how to live in a society like our society, in a society like where we are mixed. We have Christians, we have Muslims. Muslims have made it openly and clear. They don't want you to blaspheme the name of Prophet Muhammad. And they too are, are not blaspheming Jesus Christ. I have never seen a place where a Muslim came out to blaspheme the name of Jesus Christ. Please, if you have that video, you can show me. Muslims are always on their own lane. You see, this uh, I've seen a lot of video flying, uh, justice for Deborah, justice for Deborah. I'm talking to parents now. You see, there's no justice that will bring Deborah back to life. You understand? Deborah is gone. Deborah is gone. And uh, some, um, some people that are coming to say, uh, is, there, is there no free speech? I have seen a place where things like this, they use things like this, this fight about Quran to raise the whole street down. You understand? It is no go na dan tsaye da ita ne kaɗan zan yi fashin baki akan abin da take faɗi kuma za mu maido da maganar liman liman na ko kan taya ne ko na ne a jos mu ji irin yadda shi yake magana ba hujja kawai kame kame tatsuniya ku ji wannan baiwar allah kirista mai adalci abin da ta yi magana akai na farko ta ce wannan bidiyo ga an ɗauka wasu suna cewa justice for dibora justice ta ce wannan rainin hankali ne so ake kawai a shigar da rikici to kaji yadda ya kamata kai magana sai kai kira wa kiristoci da suke so su ɗauki wannan abun ta'addancin su karfafe shi su shiga ciki to nan malam ya kamata ka hari wannan wajen ka tari gaban su ka sha gaban su ba mu musulmi da bamu taba kowa ba bamu zalunci kowa ba hasali ma an ramar abinda ta aka mata ma an rama da kari an kashe mutane gashi nan an kashe ɗaya daga cikin bayan Allah mai innocent mai suna Muhammad ku dube shi bawan Allah ne Allah ji kansa an harbe shi kuma harbin an kashe shi a wajen hukuma an kashe banza ba a binciki waye harbi da bullet ba baka ce komai ba idan a kaddari kai kana kara zaman lafiya ne kai mai kara dan adam ne wannan ba mutum bane dibora ce kawai mutum shi wannan bawan Allah bai da iyaye ba shi da iyaye ba shi da uwa ba shi da uba shi ba ɗan najeriya ba ne shi ba ɗan adam ba ne me laifinsa hukuman da suka kashe shi ina alaƙa su da shi fadar fa mai martaba sarkin musulmi ya je aka aka harbe shi bayan shi nawa aka harba me ka fito ka faɗa aka yi adalci kake nema adalci kake nema me neman adalci sai ka bigi nan ka bigi can sai mu gane cewa kai fegan ne ka tsaya a biyu baka da musulunci baka da kirista amma kuma ƙaryen mutum ya fake da sunan musulunci mu musulmai ya saka kan gwaza ya dinga fasa kawunan mu da sunan wai cewa wai shi wannan abin wai yana neman a yi adalci ne ko yana neman ya kare musulunci ne babu wani kare musulunci kuma dalili shi ne da rashin in ba wa'inda suke yin abu da manufa ba kuma ka gama maganganun ka sake mai da abin ka ce kasan amerika ko kuma kasan kasan yahuda to abin akwai akwai nakudi a ciki wahami malam ya samu wahami abin da ta magana akai Allah ya cika wannan bawan Allah da Allah yan uwa ina son duk wanda yake bibiyan mu wannan bawan Allah a nema masa addu'a kowa ya rubuta mana Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa sunansa Muhammad dan garin Sokoto ne sun je su zanga zangan zaman lafiya zanga zangan lumana wanda ko da mu muna Sokoto za mu je zanga-zangar lumana takarda suka fito da shi su ba mai takobi ba mai makami ba mai kibiya ba mai dutse duk sun tsaya kawai suna cewa a sake mana 'yan uwanmu ba su suka yi laifi ba akan wannan a kashe shi an kashe shi shi ba jarida ɗaya da ta rubutu cewa ga muhammad an kashe shi ya allah ka ji kan muhammad ko da dan wani fahimta ne ko dan wani tafiya ne allah muna roƙo ka gafarta masa ka sada shi da annabi ka yafe kurakuransa wannan ba dan ta'adda ba ne. wannan ba dan ta'adda ne. wannan mai neman zaman lafiya ne ya Allah ka ji kansa Allah ka sa ya huta Allah ka yafi kurakuransa ka kula da bayansa Allah iyayensa ka ba su hakuri mu musulmi da aka yi mana wannan cin kashin Allah ka ba mu yafiya su kuma kirista da ake neman a shiga tsakanin mu Allah ka fahimtar da su su zamo kamar irin wannan fita da wannan baiwar Allah mai hankali din su gane cewa ga manufan fa mu ba muna nufin wai mu ci gaba da kashe wani bane a'a amma su sani yanda mu muka kare kiman Annabi Isa muka kare kiman sai tuna maryam to su kare mana martaban mu su kare mana kimar mu mu je ga maganar mu abin da take faɗi da Allah yan uwa ai masa addu'a a masa addu'a Allah ya ji kansa abin da yake anan shine ta yi magana game da tarbiyyar iyaye ta ce kirista ku tsaya ku yi wa 'ya'yan ku tarbiyya na farko kenan ku yi wa 'ya'yan ku tarbiyya in ba ku yi musu tarbiyya ba kuma ba ku da hukunci da da ku su suna zuwa suna zagin mutane a wajen da duka su ne kaman kai ne ka shigo gidanmu ka zo ka samu mahaifin mu kuma ka zage shi ka haushi da duka kaga na farko mu ce wai da mu je mu kira maka hukuma wannan ma an raina mana hankali tunda kai baka san da hukuma baka ka tsallako mu ba za mu san da hukuma ba za mu kaddaman maka in ta kama ma ta kama ni sannan na biyu a bidiyon mutane ma ba hawa kanta suka yi kai tsaye ba sun fara magana da ita ta yadda data su fahimtar da ita amma ka gani har sai ta fara gudu da shawaransu ita bayani dai ta yi bayanai wanda ba lallai maganganun ta gaba ɗaya ni ma na haukan su ba amma abu na gaba shine ne ta yi magana akan cewa lalle zagin manzo Allah ba da'a bane ba tarbiya bane kuma kai dan kasancewanka kirista baka da hujjan ka zagi annabi ka ce wai kai ai kirista ne ka zagi manzo Allah a kiristancin ma ba a koya maka ba duk wani fastan da ya koya maka zagi annabi ka ci mutuncin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan fastan ya kore ya tura ka ne zuwa ga yanda zaka je ka halaka ba ya tura ka bane yanda zaka samu tsira ko kuma ya tura ka yanda zaka tsira a wajen Allah kuma baka yi komai wa kiristanci ba baka yi komai wa addinin ku ba sannan abu na gaba daga cikin abin da ta kawo ta kawo cewa mu musulmi baki ɗaya ba a taɓa samun musulmi ɗaya da ya zagi annabi isa ba tarihin duniya bai kawo wannan musulmin ba kuma in ƙara baki wani hikima da ke da fita da irin ire-irenku da kiristan duniya su ji su sani a musulunci da za mu ji musulmi ya zagi annabi isa yanda za mu take wanda ya zagi manzan allah haka shi ma za mu ɗora mai hukuncin kisa ne a kansa saboda muna son a girmama annabi isa muna son annabi isa muna tare da annabi isa mu mun yadda da annabi isa duk da cewa mun san mabiyansa da suke da awar su ne suke binsa ba su yadda da annabi muhammadu ba amma wannan hukuncin na nan a musulunci in matukar akwai daula na musulunci duk wanda ya zagi annabi isa to wallahi daular musulunci za ta yanke kansa domin ya zagi annabin Allah ya zaɓi yardajjen Allah ya zagi kai yardajjen Allah ya zagi wanda Allah yake so sannan sai ta ce to mu me yasa annabi sallama ba mu taɓa jin mabiyan manzan Allah sun zagi annabi Isa ba menene birgewan ko kirista kuna zagin annabi Muhammadu ta ƙara gaba ta ce daga ciki na gaba shine su musulmi ba su taɓa ganin Allah lalata Bible ba amma da yawan kirista su sukan ɗauki Kur'ani su je suna goge kashi a ɗauki Kur'ani a watsar da shi akan titi duka ana yin wannan abun ta ce me yasa duka ake irin wa'innan abubuwan mu musulmi su ba sa mana mu ne za mu na ɗaukan irin wannan cin kashin muna musu kuma mu yi maganar cewa muna neman zaman lafiya to wa'annan maganganunta dan Allah dan annabi zan ɗauko maganar shi malam mai masallaci dan Allah dan annabi ku kwatanta maganarsa da maganarta shin maganar su wanne fi adalci to kar yi ba ta fi mana adalci ba akan shi da yake nuna cewa an yi abu ne da rashin hankali kirista ce take cewa ita tana ba da shawari wa yan wata kirista kar a ce za a dauki eh, wannan abu a mai da shi abin da za a ma shi kowa ya shiga yariyan nan ba ta da adalci tun da ta yi adalci kanta ba ta je cikin mutane ta zage su Allah ya halakar da shi Allah ya walakantar da gawarsa yawa jama'a a tsarin musulunci albayyanatu على المدعي واليمين على من أنكر da an zo ce mata wane ya yi kaza sai ta babab babab a kashe shi tsarin islam kenan akwai shari'a musulunci ko babu to idan dai wato inda duk abin da mutum ya ce an mun kaza za ce eh an maka to ladda'a menene amwali eh, qaumin ko da latta an nasu wallahi da mutane sun ce za su za su gurin alkali kara a ce menene yace motar wani tasa ce gidan wani ma nasa ne inda komai mutum ya faɗa za a yadda ba shari'a wallahi da mutane sai sun ga ce gidan wani nasa ne motar wani tasa ce matar wasa ma tasa ce ko ba za su yi ba lakin bayyana tu alal mudda'i idan muka ce gidan can nasa ne a musulunci ce wa na ka ne ce da ce kai karya ba sai ce to kawo shaidu kuma ba shi ba shaida zan zan ce kai fita daga gida ya ce haka ne ya ce da karya yake gida na ne to wale yamin alaman an kasa wanda ya musa kuma shi zai rantsuwa ko ba a yi bincike ba a yanke wa mutum hukunci da mutum ya ce gabarawo a karshe. tsarin islam kenan ya ce wata ta zagi manzo Allah ce a karta to ina za a gane bakin zara wallahi in ka samu mugun dan siyasa ko yana iya zuwa ya zuga ai haka dan arkita kasar ko ba su iya ba ba su mana tayi ba da suke kashe musulmi a Lagos suka rika ce za ka turo wata mara kunya ko amma dai ba mun ka ce kako kuskura zaman lafiyar namu suke gudu da ba a yi ba ƙarshe ba a kama masu mugun abin ba da an tashi a ce to duk inda ka ga bayan rabe kashe shi inda ka ga inyamur kashe shi inda ka ga bahaushe kashe shi da turawa an biya musu to Allah ka Allah wanda za Allah

ladda rijalun amwala qaumin wallahi da wayansu mutanen sun shi sun samu sana'a sai ya ganka da kayan ka ce nawa ne wannan lakin na ta Allah mudai An wata ce kaya ka zana ne to sai ya ce kawo shaida ne menu alaman ankara islam hargitsi ne ko shari'a to ka ku ringa kama mutane kuna kisa ba bincike kuma suna da sa'o'i yawa da in yamur ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da bahaushe zagi manzan Allah mai bambanci yawa da babarak bai zagi manzan Allah da bafulati ne zagi manzan Allah mai bambanci to idan bahaushe ya je cikin Kano ya zagi manzan Allah shi shi me yasa ba a kashe shi ba eh? abin nan ba son zuciya ciki to suna son su hau ɓanna ƙasa kar mu yadda amma to wanda ya zagi manzan Allah ko bahaushe ko inyamuri ko namiji ko mace Allah ya tsine masa Allah ya halakar da shi Allah ya zauna da mu lafiya Allah ya ƙara mana son manzan Allah Allah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam. Afwan. To maganan malam anan nakan sa ne duka kuma abin da yake faranta min rai a duk da muka zama irin wannan akwai wayin da kirista ne muna tare da su da yawan su wasu suna a following din wannan shafi mai albarka kamar ɗaya daga cikin manyan kiristoci ne wanda shi ma yana wa'azi da ku ga yana rubutu da wasu su daban-daban da kansu suna maganganu akwai wani ma mai wa'azi hosiya pangom pangumun ne ko wane ne to amma da ka ga duk maganganunsu za ka ga magana ne mai kyau da yawan kirista sun fahimci ba wai ta'addanci ba ne wannan al'amarin hukunci ne akwai garuruwan da za ka je garin dodo ne idan dodo ya fito a ranar za a ce kar kowa ya fito za a yi announcement duk wanda ya fito a wannan ranar dodo in ya sare shi ko ya kashe shi shi yayi wa kansa ko ku tambayi wanda suke zuwa sabis mana kowane gari da al'adanta wani ma ba addini bane al'ada ne amma su kansu hukuma da su sanar da kai za a kira sojan gari za a kira mai tsaron gari sarkin gari waye zai turo wakilinsa ya sanar da ku dokokin garinsu ƙauye kaza ga yadda muke duk wanda ya je ga abubuwan da zai bi rana kaza suna yin kaza rana kaza ana yin kaza kuma baka isa ka ɗauki wani matakin da ya saba da su ko ka ce hukuma za ta bi maka ba tunda sun sanar da kai kuma sun fita daga wannan wato zargin da kai da ka zo kai musu idan har dai zamto a bawa al'ada wannan daman har za a iya zuwa wajen wa'inda suke masu bautan ƙasa a sanar da ku cewa kada ku taka haddi kaza a gari kaza to na menene in muna zaman lafiyar nan zagin annabi sallama wani daɗi ne a cikinsa mene shin in ba zagi annabi ba bara a kiristanci ba shin kiristanci ne zagin annabi ma tukun balle mu ce ma kiristani suke zagin manzo Allah ya kamata su kirista da kansu su ɗauki mataki tunda sun san wannan shine addinin mu sun san wannan shine zaman lafiyar mu kuma suna son mu zauna da su lafiya mu yi kasuwanci tare musulunci ya halatta mu aure su musulunci ya halatta musu adalci musulunci ya ce mana ba mu ma da abokan zama fiye da kirista to me zai hana su su ɗauki mataki na kansu duk wanda wannan abin su ɗauko shi su mika shi mu in hukuma ba za ta masa hukunci ba mu masa hukunci domin ya zama mun zauna lafiya amma a nan barin dawo maganan malam malam a cikin abin da ya yi maganganu na ɗimuwar da ya dinga yi da maganganun da ya dinga yi babu tunani a cikinsa wanda wani abu ni ba zan ce jahilci kai tsaye ba amma dai akwai abubuwa wanda da ka gani zaka ce malamin musulunci bai kamata wannan abun ba abu na farko daga ciki wai yana cewa wai ɗaukan mataki da aka yi zai iya sa su ma arna asafirla iya sa kirista ko arnan ma kamar yadda ya faɗa su ma su ɗauki mataki ba dalili to abin tambaya anan zagin annabi ne kadai zai sa su ɗauki mataki babu dalili kai ɗan jos ne fa so no ana crisis a jos da dalili ashe suke yakin wannan ne kawai in an zagi annabi to yakin sai zama an yi shi ba dalili abin tambaya da nake nufi shine a jos ɗin nan kana nan ka ja sallah a jan sallan da kai sai da ya zama an danna mutum guda an gasa shi an yi bidiyonsa an watsa wa duniya wa aka kamo a cikin wanda suka wannan abun wa aka kashe a ciki an kashe mutane an kona motoci sama da motar saba'in a cikin garin jos duk an yi wannan an kona gidaje an tara mutane an kashe yara da mata da jarirai duk wannan fa tasilanka ne tasilanka ne an kashe mutane da irin wa'in abin duk kuma kai ka ja su wajen sallan idi a wannan lokacin an hana ku a wajen ka je ka aka yi a wannan wajen wannan abun bai zamo abin da zaka fito ka yi kira ga mutane ba sai wannan wannan a jos aka yi kowa ya san wannan labarin sannan an yi irin wannan a garin taraba an kashe mutane an kashe mutane a garin taraba ba adadi bila adadin ba dan koi bane illa an ya kulu rabbun allah kwanan nan an yi haka a garin jos mutanen da suka zo zakire daga gidan maulama shekar usman bauchi sun zo su sun yi ziyara sun koma an yi zikiri suna wucewa garin jos aka tare su aka kashe su me ka fito ka faɗa irin wannan maganar me ka fahimta na cewa za a iya zaman lafiya a irin wannan abin an yi haka a cikin garin tababa balewa tababa balewa an yi haka gari ne da kirista da musulmi ana zaune wasu ma kabila ɗaya ne wasu su kirista wasu su musulmi amma suka zo suka kashe mutane yau ba musulmi ko ɗaya da ke kwana cikin garin babu masallaci ɗaya da take tsaye babu waye duk wannan abin da dalili aka yi shi kawai in an zagi annabi ne shi kawo garuruwa an yi haka a zangon kataf kai abin da zai baku dariya abin da zai baku haushi jaridar da tafi kowace jarida ya ne ko hausa hausa legit, hausa jaridar legit hausa wanda wanda yake wannan abun daga alamu ba kirista ba ne mai adalci dan dan bayi da adalci mugu ne amma yau da kansu sun saka a garin lagos an akan naira ɗari naira ɗari ku koma jaridar legit hausa akan naira ɗari an samu mutum naira ɗari an kona mutum a lagos yau an ƙona shi an kashe shi ina kungiyar hakkin ɗan adam akan naira ɗari kai ka san ko mahaukaci ka zage shi kai ko ɗari biyar da akalla da a bayar da yanzu na sai kai dubu biyu ko dubu biyar to kai wannan a kaddar ita wancan an kashe ta a gwada a biya to wannan ana maka magana naira ɗari akan naira ɗari yau an kona mutum a lagos kuma babu magana ba kamai waye ya ɗauko yaɗa kun san cewa sharri ake nufi da al'umma ba alkhairi ba in alkhairi ne ga wanda an kashe shi kan naira ɗari kuma yau nan bidiyon tana trending za ku ga bidiyon wanda aka kashe shi kan naira ɗari aka kona shi nawa aka kashe su akan sun saci uh, uh, gwarin kwaki nawa aka kashe su akan sun saci kifi kai nawa ne innocent wanda 'yan kasuwa ne kawai sun shiga garin kasuwanci a tare su da motan da kayan a kona su ba maganin biyan diyan su babu komai waye ya taba daukar mataki akan wannan abin shi sarkin musulmi me ya taba yin irin wannan abin wa'inda ake kashewa me ya taba daukan mataki wani mataki ya taba dauka na akama mutane shi in aka dinga kirgowa a cikin garin sokoto nawa aka zo aka dinga bombin din gidaje garuruwan mutane aka kakkashe su su bello turji su waye ya kama su ashe wayannan in yan ta'adda ne ba wanda ya ce je kama su ashe wannan ba ta'adda bane wannan hali ne ya faru cikin fushi mu kan muna ci abinda suka yi ba su yi abin ya kamata ba sun yi cikin fushi ne amma wanda ya abu cikin fushi zaka ka ɗauki hukunci a sa sun yi shi ne a cikin rashin tunani su ma tunda ita ma an ce bata da hankali ashe take yi to su ma lokacin sai hankalinsu ya dan gushe sai ta taba cikin hankalinsu hankalinsu ya gushe ita ma ba ta da laifi su ba su da laifi an yi abu ne na hauka to a bari a haka amma kuma ba yanda za a yi a fito karara ana goyon bayan karya musa ido abu na gaba shine maganan da malam yake so ya tabbatar shine wai ayoyi babu aya da yake nuna kaman kisa ne kawai in abu ya faru don yayi magana makamancin haka rashin adalcin malam da za ku gane shine ku ji maganan da ya yi akan Abdul Jabbar lokacin da Abdul Jabbar ya zagi annabi anan ma yana mai da hankalin mutane a kuma kan Abdul Jabbar me dalili wai ai a Kano wani ya zagi annabi me aka yi to dan Allah idan abin tambaya a kaddari mahaifiyarsa ne mahaifiyar malam ta ji abe kuta wani ya sharara mata mari yayi iya kokari a kama wannan mutumin aka ki sai babansa sai ya wuce ya tafi Benue sai wani ya tafka masa mari sai aka kama wannan din baban na kuka sai aka ce to malam ga wani ya mari babanka amma anan abekuta sai ce ai tun da wani ya mari mahaifiyarsa a bekuta ba a mata komi ba to wanda ya mari babansa ma a can ɗaya garin to a basa tun da ai na mahaifiyarsa ba a yi hukunci ba haka adalci ne ai in wannan ba a masa hukunci ba wannan kuma aka mace za masa hukunci ai hukunci ai hukunci muna ƙara kiran hankalin kirista su sani wannan hukuncin ba fa wai a iya kirista bane akan musulmi ya fi tsanani musulmi akwai abin da kirista zai faɗa a bashe har ma a gaisa da shi a ci abinci tare da shi amma musulmi ya faɗa kisa ne a kansa kirista zai ce bai yadda da manzan Allah ba ba wanda taɓa shi kirista zai ce annabi ba annabi bane ba wanda zai taɓa shi kirista zai ce bai yadda da alqur'ani babu wanda zai taɓa shi bai yadda da Allah mu Allah ɗaya bane ba wanda zai taɓa shi wannan abun a kansa dama yake amma musulmi ya faɗi wannan wa'innan kalaman gaba ɗayan su kisa ne wannan haka yake ya yarda murtaddi ne kuma a bakin waye bari ku ji a bakin malam saboda yana son yi rashin adalci bari a ji hukuncin dai akan musulmi ana maganan ma a zo a bincika a tabbatar ya zagi annabin cewa yayi kar a yi a kashe shi kawai inda shari'ar musulunci amma ita wannan kuma yana cewa ai akwai shari'ar musulunci aka ce eh to me yasa ba jira shari'ar musulunci a hukunci ba tun da kuke kun taba jin an kama wani a gwamnatance an kashe shi dan ya zagi manzon Allah to muna kira ne da hukuma su ɗauki wannan abin a saka shi a cikin hukunci in suna son kada 'yan gari suna ɗaukan mataki to a ɗauka musu mataki tunda dai a cikin zagin annabi babu national anthem balle a ce dole sai an yi a cikin zagin manzo Allah babu karatun constitution balle a ce sai an yi a cikin zagin annabi babu karatun bible balle a ce sai an yi babu karatun wata addini muna son kirista muna zama da su lafiya amma ba mu yadda da cin mutuncin annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama bari ku ji hukunci da malam zai yi wanda ku tabbatar da cewa rashin adalci yasa yi wannan maganar bismillah ba ma guje a Kano ya je an je an cicciyo a Iraki ne a ina ne an je an zuba wanda aka diba sa'o'in su su wajen su su suka tsaya suka wanda suka rushe Iraki gaba daya irin su ne ko ba su ne su bane su ne ta sai zoye cikin Kano yana yana zagin gidan manzo Allah sallallahu alaihi ya ga har yanzu karatun tukuna ana tahowa ne don wata ran an ce mutum yayin ba ba zai iya ba don ba hali wargi guri shika in ji sakwatawa yau ana yaban sakwatawa haka ne ko ba haka ba sai a lokacin ana so a kusata su su yi su yi kuma yaban da eh, ita ga shi ya zaki annabi kaza kaza ya jama'a eh, a zo a koye shi ya faɗi dalilinsa da Allah wanda ya zagi annabi yana da dalili mhm. wanda ya zagi sai da abubakar yana da dalili mhm. ya cancanta a jiya a zauna da shi to ma wani mutum rashin karatu ya ce eh a zauna to Allah ya hana duk wanda ya ta'addanci ya yi batunci ga maza Allah sallallahu alaihi wasallama ko Qur'ani to Allah ya nuna fala taqud ma'ahum kitabi an idza sami'tum kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahzau biha fala taqudu ma'ahum hatta yaqudu fi hadithin ghayri barakallahu fi idan mithluhum inna Allah المنافقين والكافرين في جهنم جميعا اللهم انا نعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر وغنى عذاب النار وقد نزل عليه wa qad nazala alaikum tabbas an sassaukar gare ku ya masu imani al'ummar musulmi an iza sami ittum ayatin lahi cewa idan kuka ji ayoyin Allah yustaza'u biha faru biya ana cewa ayoyin ga abin da aya ta ce sai wani ya ce shi ya kafirta bai yadda ba sai kuka ji ya faɗi haka din wa za'u biya yana batunci yana ilgili da ayoyin Allah fala taqudu ma'ahum Allah ce kar ku zauna tare da su in ji Allah a suratun nisa'i ga mai neman bincike je duba fala ta kodo ma'ahum to daga kada ku zauna tare da su in ji Allah da yi mu in ji Allah da yi su hatta ya hudu fi hadisin ghairi in ka ga wani juyi ya dawo kun zauna tare da su sai sun musulunta sun koma suna maganar da ba irin taɓatuncin ba to a nan ne in kuna son zaman kuwa zauna da su in sun musulunta amma ka san dai a gurin da yake kwai shari'a musulunci da daddi ya kashe shi ake ko ba haka ba to ina gurbin zama da shi innakum idan mithluhum tabbar ku musulmi to anan har kuka yadda kuka zama da su idan kun fahimci malam mai adalci ne hukunci kala biyu yake da shi wancan da ke dan ba tafiyarsa yake ba yana neman a datsa mai hukunci yanda ya karanta a musulunci a musulunci kisa ne kawai saka shi ba zai je ba bai da sabbukin ma zagi can an ce masa ne anan yana ana cewa an ce wai ya zagi annabi ya zagi annabi an ce ne fa amma yana ba da umarnin a kashe shi direct nan kuma gashi ba an ce bane ya san an zagi annabin domin mutumin da ya zama shugaban izala na jos baki daya ba yanda za a ce bayi da mutane a sokoto babu tana da branch a dukkanin state na arewa ba yanda za a yi dole sai ya ji abin da aka yi in yana son ya ji ta hanyar da details mai kyau zai samu amma wancan kaga yana maganar cewa kawai gashi gashi gashi to anan son zuciyar malam ya bayyana da kuma wahami wadda ya yi da kuma labaran da ya dinga kawowa mara ma'ana da hirarraki wanda duk ba su muke bukata ba a ba a takaice abin da za mu je ga shi ne. mun faɗa mun yi alkawari muna ƙara nanatawa mun sai da mutuncin mu akan kimar ma'aiki mun ba da rayuwar mu akan kare martaban ma'aiki wannan kuma mun yi shi ne ba da shawari ba ba da neman yardan wani ba mun yi shi ne kawai khalisan liwajhillahi kuma wannan da gaske ne yadda mutane suke gani wallahi ko daga ina mutum yake in zai magana muka ga cewa akwai rashin girmamawa za mu fito mu mai magana da harshen da da harshen za mu mayar amma wannan babba ne dattijo ne muna isa mai da sako ne ya duba girman Allah ya duba furfurar da ke fuskarsa ya nuna abin nan batanci da aka yi wa annabi ya nuna jin sa ba wai labarin da bata da hujja ba ne zai nuna jin ta to abu na karshe shine zamu cika anan so nake na isar da sako menene hikimar cewa duk wanda zagi annabi a kashe shi ya tabbata a qur'ani tabbas haka ne ya tabbata a hadisi kuma ma wanda ya take ake masa wanda ya zagi annabi a cikin mutane take ake masa sai na abdullahi ibnu umar ya an gaya masa ga wani ya zagi annabi ya ce sai kuka zo kuka gaya min kuma ba ku ɗauki mataki ba malam yana da awan cewa shi dan malikiya ne duk wanda ya san eh, izalar bakin kura malikanci suke tafiya abdullahi ibn umar kuma kakan imam malik na ilimi domin shi imam malik malamin sa babba shahararre nafi ne maula ibn umar shi kuma daga umar ibn al-khattab daga sayyidina abdullahi ibn umar kai tukun sayyidina umar ibn al-khattab daga sayyidina rasulullahi ruwayansa wacce take ruwaya ce mafi cikin sa ingantattu to su ne jahilai kenan da ba su amfani da wannan hukuncin ko me malam yake nufi yaya za a ɗauko manya-manyan malamai duka haka ake tafi to hikimar da ya sa musulunci yace in an zagi annabi a ɗauki mataki shine ne annabi yana cikin zuciyarmu ne fiye da tunaninmu wallahi ba mu san adadin kaifiya ko kammiyar manzan Allah a cikin kwakwalwarmu ba hasali mu ne wanda mun tashi mun ga iyayenmu ba a faɗin sunan manzan Allah sai sun yi kuka wallahi wallahi mun tashi mun ga iyayenmu a haka suke wallahi in kana son ana cikin murmushi ga ana kuka kuma kukan nan fa ba bakin ciki ba farin ciki ka so sa musu yanda yake musu daɗi annabi Muhammadu mu ma muna son Allah ya gadar mana da wannan tafiyar idan an faɗi manzan Allah zaka ga mutum yayi bari yayi shakin wani ma yayi kame an kira manzan Allah to mutumin da ke wannan halin sai ka zagi annabi a kaddar na tuka jirgi mutum 400 a cikin jirgin ko 600 duk sun mutu dan in ya kame din nan to fa jirgi ta tafi yadda ta tafi in ba dai an gama sai ta tafi ne a kaddar matukin moto ne zai yi da kuje rami a kaddar kaza kaddar kaza to wannan sai ya zamto haramcinsa yana da ƙarfi babu ma kar a mayi balle ma a zo a ce ga hukunci idan haka ce mutum ɗaya an ɗauki mataki a kansa na gaba wani ba zai yi ba amma rashin ɗaukan mataki shi ke sa abubuwan da ke faruwa ke faruwa saka hikimar ba wai burin mutane wani ya mutu ba ne a'a hikimar shine a zauna lafiya idan aka buɗe hanyar da ni zagi annabi annabinka ko da na ƙarya ne ni kuma ka zagi annabi na to mun buɗe rashin mutunta juna ga baki ɗayan mu ku kwatanta wannan kirista shi yasa ina jin daɗin rubutun da nake gani na ƴan uwanmu kirista wanda suna cewa wallahi su ba za taɓa zagin manzan Allah ba saboda suna son zaman lafiya kuma suna fatan ma wasu musulmi su shiga kiristanci haka ne yana da kyau in da ku zo da wannan salon haka ake so ku zo da salon ku mai kyau in kuna da naku san a ciki kwa iya samu sannan abu na gaba da nake so in kawo shi ne kira ne babba da babban murya zuwa ga hukuma game da kungiyar kan wanda kungiyar kan ba su nufi zaman lafiya ba abinda muke ji in ya tabbata to muna sanar da duniya cewa kungiyar kan bata nufi zaman lafiya ba ko muna kira ga kiristoci wanda suke neman zaman lafiya su ja wa kungiyar kan kunne su nuna mata abin da ya kamata domin abin da kungiyar kan suke shirin yi nan wa duniya cewa suna goyon bayan a zagi annabi muhammadu ba za mu lamunci wannan abin ba ba za mu ɗauka ta hanyar rikici ba ba za mu ɗauka ta hanyar fitina ba amma za mu ɗauki kiristoci a idan mu cewa lallai lallai kiristoci wanda suka mara mata baya in suka nuna mana haka za mu tabbatar wa duniya cewa dukkanin musulmi kan na najeriya ba ta da wani alaka da niyan zaman lafiya duk wani musulmi babba muka gan shi ya alaka da ita za mu rabu da shi kuma za mu yaƙe shi daga cikinmu to tun daga nan an fara rashin zaman lafiya duk kuma inda muka ga muna da dama ba za mu bari a kafa ta ba dalili ko shine an sanar mana cewa ranar 22 ga watan biyar 2022 kan da su yi zama na nuna goyon bayansu akan zagin da aka yi wa annai muhammadu daga cikin mun ji labarin cewa da nan arewa wasu gwamnoni da aka ba mu su mun ki faɗa muna jiran mu ga abin wai sun ba su dama su yi a jihohinmu na nan arewa duk gwamnan da ya ba da dama mun faɗa muna ƙara nanatawa wallahi ya janyi mu ba nasa bane daga sama har ƙasa har wajen ƙasa har abin da ya shafi saudi arabia har abin da ya shafi iran ya shafi ko ina za mu yi kokari mu sa wa'inda suke tunda kowa ya ijma'i ba dan izala babu dan ɗarika babu dan shi'a babu dan wani akida duk musulmi idan ya ga ka goya musu baya har kai ne da ka bada dama wai a jihar ka jihar musulmi a taru a yi zanga-zanga wai a nuna wa duniya cewa yan najeriya suna goyon bayan a zagi annabi to wallahi tallahi baka da mutunci a idan mu kuma in kai gwamna ne ci ka sauka in kuma kai mai nema ne ba za ka hau ba in ma dan siyasa ne ji sai ka gwamma in da ka san abin da za ka yi ka san abin da za ka yi saka ba mu yadda da wannan zanga-zangan ba muna kira da gwamnati ta kira su ta yi zama da su su sani cewa idan suka nuna mana rainin hankalin cewa su suna goyon bayan a zagi manzo Allah to suna neman su buɗe hanyar kofar rashin zaman lafiya ne kuma sun koya ma kiristoti da wanda ma ba kirista ba dan akwai wanda munafikai ne za su iya shiga cikin kirista su yi abu da sunan kirista dan rashin zaman lafiya din sai su je su yi zagi su ce kanta goya musu baya saka muna kira da wannan lallai hukuma ta sa ido akan wannan abin gwamnati direct muke kai wa sako saƙonmu na gaba shine muna kira ga hukuma na biyu saƙo na biyu hukuma ta sani rashin ɗaukan doka da gwamnati take yi ga masu zagin manzo Allah shi kawo wannan halin da yanzu ake ciki wanda kuma ba a san yaushe ne za a kare shi ba mun sani an kama mutane sama da mutum biyar ɗai an damƙa hukuma akan cewa sun zagi annabi ba ma kirista ba musulmi amma ƙarshen ta sai a ɗauke su a yi musu kuɗi a raba su da najeriya 'ya'yansu a dinga ciyar da su su ma bayan kwanaki a dawo da su wasu ma a ba su kariya wasu a ba su tsaro wasu a ba su cikin mutane wanda jiya karatun da prof yi an kawo sunayen wasu wanda ni ba na kawo nan ba wanda ɗaya daga cikin malamai daurawa ya yi tambaya yadda na ji ya faɗa ya ce ya tambayi ɗaya daga cikin manyan lauyoyin najeriya shin dan allah ya gaya mai gaskiya tun ake an taɓa yin hukunci ma wani akan ya zagi annabi Muhammadu a gwamnatancen Najeriya ba a taɓa yi ba ya ce sai mutum ɗaya ko mutum ɗayan ma a labarin dai da ke ban ƙara saji ba na fara karatu la'alla wannan mutumin ɗayan ma shi ma mutane suka ɗauki mataki a kansa kun ji kenan saka in ana son zaman lafiya in ana son kare haƙƙin dan adam da Allah a ɗauki mataki ga duk wanda ya zagi annabi kafin mu mu ɗauki mataki mu san hukuma za ta ɗauki mataki to wannan abin zai ƙara faranta musulmi rai majoritin mu zai amfanar da yan uwanmu kiristoci su ma kiristoci su zauna lafiya da zai zama tsagiran cikin su an hana su yin barna abu na gaba shine human right hukumar human right kungiyar human right tana nuna mana wariya tana so ta raba kan mutanen Najeriya abin da take so ta raba kan mutanen Najeriya shine ta ɗauki jinin musulmi a jinin banza ko jinin sauro ya fi jinin musulmi an sha a kashe musulmi mutum ɗari kaza yanzu haka tun farkon boko haramun baka jin an kama kowa he matan Chibok tun farkon Boko Haram har yau har an gama Boko Haram din an shiga yan yan kidnapping to matan Chibok kai kake jin labari wanda wasu daga cikin matan ma sun faɗi irin yadda aka na musu tribalism aka ware su wannan hukuma na human right to matukar tana son haɗin kan al'umma kuma dan Allah take ba fitina take so ta hasasa a cikin Najeriya ba to dole ta sani cewa za ta daidaita musulmi da kirista dukkanin mu ne. kuma nan ne za mu fahimci cewa kowa zai rungumi human right a matsayin mutane a nan human right an zagi annabi ta nuna wannan abin ita daidai ne tunda bata nuna jin zafinta ba bata ja kunne ba amma ita damuwanta wanda ya zagi annabi ko ma waye ne a bashi sha ba wa mutum ɗaya ta yi haka ba ba wa mutum biyu ta yi haka ba an jima ana irin wannan duk wanda ya zagi annabi ya ce ga human right ta tsaya masa to wannan abin muna kira ga kungiyar human right gwamnatinmu 'yan siyasanmu ku kuke da iko ku sa wa human right doka in ba za ta yi aikin nan ba a kore ta da kasar Najeriya in dai haka ne a rushe wannan kungiyar in dai ba za ta zo ta taimaka ma kowa da kowa ba tunda ku aikin ku ku din ma musulmi ne kuma wannan yana jawo kiristan kansu rashin zaman lafiya yanda muke jin muna da musulmi tsiraru a kudu to mu ma a nan fa akwai wanda suke tsiraru a cikin mu kuma idan har wani abu ya ce ya shafi na nan shi ma zai shafi na can in ya shafi na can mu ma zai shafi na nan to human right take so ta assasa wannan fitina a maimakon ta zama kungiyar tallafa dan adam tana neman kungiyar ta zama kungiyar tallafantar da dan adam a tallafantar da shi ya lalace ya watsi to abu na gaba shine mu sani mu girmama mashayar na junanmu duk musulmi ba zagin annabi isa alaihi salam duk musulmi yana neman ya adalci wa kirista shi yasa a wajen jan mu damu ku angonni za ba ku garuruwa muna ba ku lokal gamman muna ba ku daman ku mu ko ba mu samun ko ɗaya a ciki mu duba garin Jos har yau da wahala a ce ga ciyaman musulmi kai an taɓa ba da sala wa musulmi shugaba ne a makaranta wanda ya yi karatu har ya kai mukamin sa professor aka zaɓe shi a jos suka ta da cewa ba su yadda ba aka dinga rikici dole sai da aka sauke shi ya zama cewa akwai wajajen da musulmi bai da dama bai da yanci bai da abin da zai yi akwai wajen da baka saka mallaki masallaci ba sai dai kai haya ka zo kai sallah ka tafi kabar wajen duk irin wayannan abubuwan suna nan da yawa wanda muna kira adalci ne kawai zai gyara zaman lafiya tsakanin mu da mu da Kirista amma rashin zaman lafiya ba alkhairi bane gare mu baki daya muna kira ga gwamnati ta yi kokari wajen ta kira shugabannin kiristoci a sasanta wannan kiran mu na karshe shine kiran mu ga jagororin musulmi yan siyasan mu da sarakunan mu ku nuna kuna kishin mu za mu nuna muna tare da ku rashin nuna kuna kishin mu yake kawo wasu mu suke bauɗe muku muna kuma kallon su ma haka suna da hujja amma ba yanda za a ce sarki ne na musulmi amma kullum da a kashe musulmi ya yi gum abin shi bakinsa yana haila amma daga lokacin da aka yi mai musulmi rashin adalci suka ɗanyi wani motsi to shi kuma zai nuna cewa musulmi ba su da adalci ba su da mutunci ba su daidai ba to dole mu musulmai da su ware maka da su yaye maka baya a lokacin da kake neman haɗin kansu ba za su ji maganan ka ba kuma wannan kun ga irin yadda ya kara raba ya kawo zuban mutuncin wasu abu na ƙarshe malamai su kiyayi maida kimar ma'aiki a matsayin siyasa kamar yadda muke gani wasu 'yan siyasa in malami yin ka sai ya ɗauki wani laifin da da kai da shi ko ya maida ita wani abu to wannan muna a nan ne muke magana to lallai dole mutane su saka hankali a sa ido idan abu bai tabbata ba to kada a ɗauki mataki a kansa har sai an samu ingancinsa nan kira kuma ga kowa ga kowa shine lallai kowa ya zama shugabannin zaman lafiya ba a yarda musulunci bai yarda ka je ka samu wani ka yake shi ba ko yaki ake a musulunci haramun ne ka kashe mace haramun ne ka kashe jariri haramun ne ka kashe tsoho haramun ne ka kashe wanda yake bautan Allah bai ɗauki makami ba balle wannan ba yaki ake yi ba wata ne kadai ta laifi to a batta laifin ya tsaya iyakanta kar ya yi ta'addi zuwa ga wasu saka wannan mun ga akwai kiristoci adilai kuma suna ta maganganu fastoci ne daga cikinsu da yawansu wasu kuma wanda suke maganganu na rashin jin daɗi ba su san musulunci ba ba su zauna da mu musulmai ba suke yin wannan abubuwan amma muna kiran Allah haɗa kan Najeriya ya kawo ci gaba Najeriya gwamnatin Buhari Allah ya taimake su wajen su karasa adalci akan abin da suke shirin yi na alkhairi abin da kuma sharri ne ga al'umma Allah ya ba su daman su kawar da ita tun kafin su tafi wanda kuma za su zo bayan su imma magadan su imma wasun su Allah ya ba mu nagari albarka annabi sallama kowa inda yake muna ta wasuli da annabi Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana kurakuran wannan hali da muke ciki na kunci da an coki annabi din Allah ka ba mu mai share mana hawaye ka sa shugabannin mu su gane halin da suke ciki na zaluntan mu da suke yi na rashin nuna mana annabi na da muhimmanci a wajen su Allah ka sa su gane su ma su dawo kan hanya su dawo kan daidai Allah ya saka mu kowa da alkhairi da dukkanin musulmin da ya ji zafin wannan abin da dukkanin kiristan da ya taya mu wa alhini da muke ciki da ma wanda bai taya mu ba Allah ya ganar da kowa ya ba mu zaman lafiya ya haɗa kan ƙasar mu Najeriya Allah ya taimake mu assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh